Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilo Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata goma ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za a ji rahoton ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin kasar daya daga cikin wuraren da suka fi fama da matsalolin tsaro. Inda ya ce kar lamanci duk wani rashin tsaro a kasar mu don batun rashin tsaro da tattalin arzikin kasa suna da mahimmanci sosai. Inda ya alkawarin cewa watanni hudu da suka rage masa zai tabbatar cewa an samu dawwammamen tsaro za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wani rahoto na kungiyar addinin Islama ta ƙasa wato AIN ya yi nuni da cewa an samu raguwar mutuwar aure a shekarar 2022 idan aka kwatanta da adadin aurarruka da suka rabu a shekarar 2021 wannan ya biyo bayan wasu matakan da aka ɗauka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. dakaran amurka za su fara horar da sojojin ukraine kan wata mota mai dauke da na'urorin kariya na makamai masu linzami da ake kira patriot a port steel a jihar oklahoma a karshen wannan wata kamar yadda wani jami'in amurka ya shaida wa murya amurka a yau talata horar da sojojin ukraine kusan ɗari yadda za su iya sarrafa na'urar patriot zai ɗauki watanni masu yawa a cewar jami'in port still gida ne ga makarantar horar da sojojin amurka sakataren labarai na pentagon brigadier general pat ryder ya faɗi a makon da ya gabata cewa ma'aikatar pentagon tana la'akari da wurare da dama wajen neman inda za a gudanar da horon ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta kuma sanar da a makon da ya gabata cewa za ta aiki da motocin yaƙi na bradley guda hamsin zuwa ukraine a wani bangare na wani sabon zagaye na taimakon soji ga Cape domin taimakawa sojojin ukraine wajen yakin da mamayar rasha ke yi wato suke yi musu yau talata 'yan sandan brazil sun yi wa magoya bayan tsohon shugaban kasar masu tsoron ra'ayi jihar bolsonaro tambayoyi kimanin dubu daya a wani ɗakin motsa jiki da ke babban birnin brasilia suna guna da bincike kan tarzoma adawa da gwamnati a ƙarshen mako da ta yi mummunar barna a gidajen jama'a a zanga-zangar adawa da sabon shugaban ƙasar luwas yansiyo Lula da Silva. Fursunonin sun kasance a wani sansani a Brasilia da sojoji suka tarwatsa a ranar Litinin kwana guda bayan da ɗauro masu zanga-zanga suka bar wurin domin mamaye majalisar dokokin Brazil, kotun koli da kuma fada shugaban ƙasa. Wasu masu zanga-zanga dai suna kira ne da a yi juyin mulkin soji don kawo ƙarshen nasarar da Bolsonaro ya yi wa Lula mai sassaucin ra'ayi a zaben watan oktoba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara zaman makoki na kwanaki uku a kudancin kasar peru a yau talata bayan da aka wato aka kashe karin mutane goma sha bakwai a rana mafi muni da aka yi tun bayan fara zanga-zangar da aka yi a watan disamba saboda hambar da tsohon shugaban kasar pedro castillo zaman makoki a yankin puno da ke kudu maso gabashin kasar ya zo ne a daidai lokacin da prime minister abato otorola ke shirin bayyana wato ke shirin bayyana a majalisar dokoki da 'yan adawa ke da rinjaye domin neman a kada kwariya amincewa da majalisar ministocinsa matakin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada na jagoranta sabuwar gwamnati otorola ya yi nadamar mutuwar da aka yi a daren ranar litinin ya kuma ce tashin hankalin ya samo asali ne sakamakon wasu gungun 'yan ta'adda da aka ɗauka haya akalla fararen hula 68 da jami'an 'yan sanda 75 suka jikkata a cewar jami'in 'yan sanda na yankin zanga-zangar al'umma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 39 kawo yanzu sassa daban-daban na ƙasar. Yau Talata wata kotu a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gurfanar da masu sukar gwamnati da 'yan jarida da marubuta ciki haddabi da suka yi gudun hijira a Jamus in ji hukuncin. Ƙarƙashin dokar hana amfani da na'ura mai kwakwalwar ta Uganda ɗaya daga cikin sassan ya haramta amfani da hanyar sadarwar zamani don damun zaman lafiya. Shiru ko take haƙƙin mutane ba tare da hujja ba. hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifin na iya kamawa daga tsauraran hukunci na tsabar tarar kuɗi zuwa ɗaurin shekaru masu yawa a wani hukunci da aka yanke kan ƙarar da wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama mai shigar na neman a soke wannan sashe na dokar kotun tsarin mulkin ƙasar ta amince da hakan tana mai cewa hakan ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar daya ƙarshe jiya litinin jami'an amurka sun soki hukuncin kisa da iran ta yi wa wasu mutane biyu dangane da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati tare da bayyana damuwa cewa nan ba daɗewa ba iran za ta iya kashe wasu mutane bayan an yi musu shari'a ta rashin adalci a wani ɓangare na murƙushe su. tare da sarfi Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya daya daga cikin wuraren da suka fi fama da matsalolin tsaro a ƙasar inda ya alkawarin cewa cikin watanninsa hudu da suka rage zai tabbatar cewa an samu dawwammamen tsaro da kuma magance wasu matsaloli da dama da suka addabi jama'a wakilin murya amurka da ke da maturin yobe haruna dauda biyu ya aiko mana da rahoton Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ziyarci jihar Yobe da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya don kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Yobe ta aiwatar da kuma abin da Inspector General din 'yan sandan Najeriya har galiba bai aiwatar. Shugaba Muhammadu Buhari da ya alkawarin cewa cikin watannin sa hudu da suka rage zai tabbatar cewa an samu dawwamen tsaro kuma sun magance matsaloli da dama. ce wannan dan galidan da ya rage zai tabbatar cewa an magance shi gaba daya cikin watanni hudu da suka rage masa. Shugaba Buhari ya kuma kara da cewa I assure you that uh, the four months I have shugaba buhari ya ce cikin watanni hudu da suka rage mini zan tabbatar cewa na ga yin ya mai yiwa in tabbatar da cewa an samu dawwamin saman lafiya don tabbatar cewa ya ce kalmar lamunci duk wani rashin tsaro a kasar mu don bata rashin tsaro da tattalin arzikin kasa suna da mahimmanci sosai Ya yace mu shiga matsaloli da dama a lokacin mu don haka bai kamata mu sake yadda wasu su sake bata mana sawun da muka daidaita ba especially the young people they must not uh, be allowed to interfere in their education. Ya ce musamman ma matasa ko kuma sake yadda wani ya bata mana tafiyar mu musamman ma na harkokin ilimi. Saboda batun harkokin ilimi da kiwon lafiya su ne abin da ya kamata a mai da hankali a kai ga jama'a. Ya ce mu tabbatar cewa yaran ba su bata lokacin su da damar da suke da shi wajen neman ilimi ba. Shi ko gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai ne cewa yayi. Yobe state is one of the states that you liberated from the clutches of the Boko Haram insurgents. Gwamna Maimuna Burni ya ce jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da aka tabbatar cewa an kwato daga hannun yayan ƙungiyar Boko Haram ba ma garin da Maturu kawai ba gaba ɗaya faɗin jihar. Your Excellency, I want you to also note that even this palace, this Damaturu Emirate Council Palace was under Boko yace ya ce mai girma shugaba ina so ka sani cewa koda wannan fada da muke cikinta wannan fada na cikin garin da maturu suna karkashin yayan kungiyar boko haram ne sun kwace wannan masarauta sun kori kowa da kowa a fadar even if one billion dollar placed here for one to come and pick it nobody dare to come and pick it but you are coming on board today is history ya a baya koda biliyan ɗaya ka ba mutum ya zo ya doka wannan fada ba wanda zai zo ya doka amma a zuwan ka zaman shugaba mun tabbatar cewa yanzu akwai zaman lafiya ba maganin da mato ba dukkanin fadin jihar yobe a cewar gwamnan jihar yobe alhaji mai malabuni ko yayan jihar yobe suka ji da wannan ziyara na shugaba muhammadu buhari da zai zaɗe kwashe kwanaki biyu yana gudanarwa sunana abubakar ma'aikacin printing press ne eh to abin da muke bukata gaskiya talakawa suna cikin damuwa talakawa suna cikin wani hali wanda gaskiya kowa ya ja jikinsa saboda haka muna bukatan da sa ebot da za samu da talakawa su samu sauki kawai sauka a sunana abdullahi alhamdulillah gwani ya mutuka mu ci gaba ne a wurin mu kuma abin farin ciki ne shugaba ai duk zuwan shugaba a gari alheri ne a gaskiyar magana muna neman hadin shine babban matsalan muna neman hadin kai jama'a yobe a hada kai kamar yadda ake nema zaman lafiya ana yin addu'a a ci gaba sunana ibrahim mali zamani da maturu kenan muna murna da zuwan shugaba buhari matsalan mu shine matasa ba su da aikin yi a muna bukata ce mm, shugaban kasa ya duba wani abin yi kama irin mu na kama irin su kamfani irin irin su wani ababe dai wanda da matasa za su moranta da shi. Shugaba Buhari ne ya sake kaddamar da ginin harkokin 'yan sandan Najeriya da ke jihar Yobin da kuma asibitin koyarwa na jami'ar jihar Yobin da makarantar da ake cewa Mega School da kuma rukunin gidaje da ya sama dubu biyu da dari uku da hamsin da filin saukan jirgin sama da ake kira Kago da kuma wata kasuwar zamani. Shugaba Muhammadu Buhari da a yau zai kammala wani ziyara tasa na kwanaki biyu. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga damaturu jihar yobin najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wani rahoto na kungiyar addinin islama ta ƙasa wato ain ya yi nuni da cewa an samu raguwar mutuwar aure a shekarar 2022 inda aka kwatanta da adadin aurarraka da suka rabu a shekarar 2021 ana ganin hakan yana da nasaba da matakan sulhu da aka ɗauka daga yamai ga wakilin murya amurka sulamumin barma da karin bayani a shekarar 2021 aure kimanin 388 ne kungiyar addinin islama ta association islamic dinishiyar ien a takaice ta ce sun rabu a birnin yamai kawai bayan da yunkurin sulhu ya ci tura a tsakanin waɗannan ma'aurata to amma kididdigar dubban karar da aka shigar a ofishin kungiyar a shekarar 2022 ta nuna cewa a wannan karan matsalar ta ja baya da sama da kashi 50 daga cikin 100 kamar yadda kakakin in ustaz muha halil dan yaro ya shaida mana wannan shekara da ta wuce ta 2022 akwai bambanci kwarai akwai sauki game da mutuwa aure eh, ga shekarun da suka wuce an samu dama game da abubuwan da suke faruwa ga armi saboda can mun samu dubu uku dona abu na rabuwar aure amma a wannan shekara abin da aka sinye wanda an riga an sa hannu dubu guda da ɗari biyar da ɗan wani abu kenan alhamdulillah abin yana ja baya ba kamar yadda aka san shi ba yana yawa. Dumbin dalilai ne aka gano cewa suna haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata har aka kai matsayin da rabuwar aure ta zama tamkar annoba a yau. Farko dai duka tushen shi rashin hankuri tsakanin kowane bangare tsakanin bangaren mace da namiji da kuma yau salula duk idan mace kan ɗaukan eh, salula mijin tana bincike ko shi ɗauka ana bincike zai ga wani abu ko kan kuskure ne da bai da kyau baya ga sulula kuma akwai guri Eh, mace ta zo dama ba auren bai kawo ta saboda wani yana da kaza ko matsayi kaza ko abu kaza da yan mallaka akwai karya bangaren maza suna kuma mata karya abubuwan da muka gani su na haddasa mutuwa aure da yawa da hiya a bar mace misali mutum zai ta kasashe eh, na waje ko na makwabta ko masu nisa nisan na shekara da shekaru kala da yana aiko mata abin da ya kamata na ɗaukar ɗaune ta hadda kai inda take cewa ita ke mishi waya bai ɗauka idan ta kawo ƙara a nan za a neme shi a waya saboda idan ya kasance bai da wani hujja wadda ta tsaida shi kuma ba zai iya kai can ba dole in ta nemi haƙƙin ta a bata saboda ta cutu sannan kuma akwai wani abu shi ma yau da yake taka rawa wajen mutuwa aure muke gani anan shine rashin lahiyan maza game da kwanciyar aure ya kasa matar nan sai ta gani babu ne mai bukata za ta kawo karashi a ba su lokaci na a a nemi magani idan bai samu maganin ba kenan ta cutu shi kuma ladarar wa ladarara. shugabar kungiyar kare hakkin mata da yara kanana sos 5 madam ahmed maryama musa na danganta raguwar mutuwar aure a 2022 da wasu tarin matakan da aka dauka bayan tsanantar wannan matsala a shekarar 2021 ka san mu kungiyoyin horon hula muna ba da taron wayewan kai ga al'umma mata da maza da matasa kuma hallo malaman ma suna yawan wa'azi bisan musgunawar wannan da ake ma mata da yara mata sun gane kasan mata suna yawan zuwa makaranta ina jin wannan ma ya kawo galgadi a cikin kanun matan da kansu Kungiyar IAN wace tun a shekarun farkon samun 'yancin kai gwamnatin Nijar ta ɗora wa alhakin sulhunta ma'aurata a addinance da rabon gado haƙoƙin mata da na yara da dai dukkan wasu matsaloli na rayuwa da ke tasowa tsakanin al'umma kan karɓar koke-koken waɗanda ke tunanin an toye musu haƙƙi irin na zamantakewa. Ko da yake a ɗaya ɓangare kotuna kan kula da irin waɗannan matsaloli a zamanance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka salamu mini barma da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan cutar da ake kira cerebral palsy. Cutar cerebral palsy na ci gaba da yaduwa sannu kan hankali a sassan duniya musamman a ƙasashen Afirka ta yamma Bayanan masana harkokin kiwon lafiya sun bayyana cewa cutar tana sa a haifi yaro da ɗan ƙaramin kai, sannan kuma miyau na yawan tarara daga bakinsa. Haka zalika takan sa yaro ya share shekara da shekaru da ɗan ƙaramin jiki. Dr. Muhammad shine shugaban sashen physiotherapy na babbar asibitin gwamnati da ke birnin Mina ya yi ƙarin haske akan abin da ke haddasa kamuwa da wannan cuta tun daga tushe da kuma illar da take yi ma yara ƙanana. kuma akwai yawanci abubuwa da ke kawo shi yawanci tun daga conception ɗaukan eh, cikin kenan to um, wani zubin in ba a yi dace ba haka yawan shan magunguna ba tare da zuwa wajen awo ba ga likita da zai faɗi ga yadda za a ga yadda za a sannan kuma na biyu akan samu wajen haihuwa akwai um, abin da an muke cewa bat aphexia kamar in yaro haka bai samu yayi kuka ba ko kuma uwar ta samu doguwan nakuda haka kafin ma yaron ya fito to duka yakan lidinta wannan abin sannan kuma na uku akan samu deformity haka yaro aka haife su da karamin kai ka gan ɗan karamin kai haka ko kuma a da katan kai in aka samu hydrocephalic ko kuma microcephalic in wasu zan zaka ga ruwa ya shiga sannan kuma wasu sukan zo akan samu yaro da jaundice haka to in aka haifi yara sukan zo da wa'innan um, matsalar uh, girma zan kira shi da hausa to shi yawanci muke cewa cerebral palsy yawwa don kwakwalwa ce take dan samun matsala ba ta developing kamar inda na sauran yara da suke normal yake zama developing wannan yara ya suke kasancewa a rayuwar su um, yawanci gaskiya sukan sukan zama abin tausayi barin fara da wannan tunda girman su bai yi kamar inda yara suke don ka san akwai abin da muke cewa developmental milestone na irin in a ce yaro ya kai wata uku wuya zai tsaya wata hudu zuwa biyar yaro ya iya rarrafe wata shida bakwai yaro ya iya zama wata sha ɗaya sha biyu ya fara tafiya to su yawanci wa inan yaran zaka ga wani zai iya kaiwa wata goma ma wuyan bai tsaya ba saboda wannan laluran to eh, wasu sai ka gama sun wuce haka to wannan na rashin girman yakan affectin ɗinsu kuma sukan zama cikin wahala iyaye cikin wahala a yanzu dai ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane masu ƙarfi na ci gaba da ɗaukar matakin taimakawa masu fama da irin wannan matsala. Hawa Ibrahim Madako da ke zaune a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger ta ɗauki matakin kula ko kuma yin jinyar wasu yara masu fama da wannan matsala. Ta yi ƙarin haske a kan dalilinta na ɗaukar matakin taimakawa masu fama da wannan matsalar. to abin da ya sa na ɗauki matakin haka kawai yaro na nima yana cikin yana da yana cikin irin wannan halin kuma ni na san halin da iyayen yaran suke ciki na hidiman asibiti ya sa na ce kuma shi yaron nawa allah ya mai cikawa wata biyu kenan yanzu da rasuwan shi to ina ganin abin da ya sa kawai na ce bari in taimaka ma iyayen yaran kuma ni ba wai karfi ne da ni ba dai kawai karfin hali ne saboda kawai na san halin da suke ciki na, na hidimomi saboda yaron gaskiya tun da na haife shi wata shekara uku da wani abu ban taɓa yin wata ɗaya cur a gidana ba daga wannan asibitin sai wannan asibitin daga wannan asibitin za a yi rifarin mu wannan ya tura mu wani state wannan ya tura mu wannan teaching hospital wannan ya tura mu wancan hospital din su ma su tura mu wani teaching hospital haka dai muka dinga zuwa asibitoci da dama gaskiya shekara uku nan ban taba yin wata daya shiru a gida ba na yara kamar su nawa ne zaki wannan gudunmawa to gaskiya yanzu dai na ce yara goma to amma jiya da muka zo asibiti a nan general hospital mina mun samu yara sun kai goma sha uku wa'inda na ɗauki nauyin biyan kudin magani da ganin likita da kuma abinci menene ainihi za ki ba da magudunwa magunguna za a yi musu su warke ko dai kawai wani irin tallafi ne za ki ba su eh gaskiya magungunan dai ba warkewa ba ne ake yi ana dai shan magungunan ne kawai don dai a samu saukin rayuwa saboda rashin lafiyan gaskiya an gaya mana ba, rashin lafiyan da za a sha magani wani yana da magani da za a warke ba kawai dai tausayi ne na halin da yaran suke ciki yasa za a ba su za a ba su magungunan su sha idan da kuma fisiyo din da abinci kuma a ba su kulawa mai kyau likitoci dai sun bayyana cewa idan aka ɗauki mataki na kula da yara masu irin wannan matsala sukan girma har su zama masu moriya a tsakanin jama'a kamar yadda dr muhammad ya yi karin bayani eh sukan yi in an ɗauki mataki da wuri da na farko abin sai na farko yawanci da ake sani shine aka fara detectin matsalar tun daga farko a gano menene to aka sani tun daga farko akan ɗaura yaran akan wasu magunguna sannan sai kuma a turo su wajen kamar tun suna wata uku in aka nuna aka duba aga kama a ah, yaro ya kamata wuyan sai ya tsaya kuma eh wuyan bai tsaya ba to sai aka turo shi wajen mu sai fara masa exercises haka da Allah zai sa ya taimake shi. Hawa Ibrahim Madako dai ta ce duk da yake ta sha alwashin sai inda ta ya kare akan wannan al'amari to amma fa babu shakka akwai matukar bukatar sanya hannun gwamnati domin taimaka ma masu fama da wannan cuta da kuma ma musamman wayar da kan mutanen karkara. Eh, gaskiya ina kira ga gwamnati da ta taimaka mana kuma ba ma gwamnatin ba kamar mutane dai al'umma saboda gaskiya rashin lafiyan yaran na mun je neman taimako wurin gwamnati gaskiya ba a taba yi mana ba kuma mun kashe kuɗi ya fi miliyan ashirin akan hidiman yaron gaskiya ba mu taba samun taimako yaron shi kadai yaron nawa gaskiya kafin ya rasu ina ga don har indiya mun je da yaron to gaskiya in dai inda zai yiwu gwamnati ta duba yaran nan saboda yaran nan gaskiya iyayensu suna cikin wani halin da gaskiya sai kai da ka taba shiga irin wannan halin zaka gane irin halin da iyayen suke ciki wannan dai wata uwa ce da diyarta ke fama da irin wannan matsala kuma ta samu wannan tallafi na hauwa madako ga abin da take cewa sunana hajara ya mun ji daɗi mun gode kuma allah ya saka mata da alheri wanda ta ɗauki nauyinsa allah ya ƙara bude misa kuke fama da ita wannan yarinya to muna dai fama da ita ne muka mai muka fama da ita dai haka nan dai saboda kamar watannin mm, ta nawa naga kamar karama ce. shekaran ta biyu amma ga kai karama kamar bata wuce wata bakwai ba wallahi to ciwo ya cinye ta kafin a samu a zo asibiti wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya dai ya nuna kimanin yara dubu goma ne ake haihuwa da wannan cuta ta cerebral palsy a duk shekara a duniya al'amarin da masana suka ce yana nuna akwai matukar buƙatar ƙara ɗaukar matakin wayar da kai domin takaita yaɗuwar lamarin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Haka da Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar faransa noel le gret ana iya cewa ya shiga aljannan masa sama wuta kasa wuta biyu bayan kalaman da ya yi akan tsohon tauraron kwallon kafa na kasar faransa kuma na duniya zinedine zidane wannan ya faru ne a lokacin da wani rediyo mai suna rmc ya yi masa tambaya a shekaran jiya ko yana da labarin cewa zidane na iya zama a 'yan kwanakin nan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil sai ya ce wannan ba abin damuwarsa ba ne yana iya sanin inda dare ya masa kuma ko ya kira shi ta waya ba zai ɗauka ba maganganun da suka yi tashin naki a ƙasar faransa inda ɗauko daga kiliyan bafe zuwa 'yan jarida da tsohin 'yan wasa da ma 'yan siyasa suka yi kaca-kaca da shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ta ƙasar faransa tuni dai ministan wasanni ta ƙasar faransa ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke kasancewa mambobin majalisar ƙwallon ƙafar ta ƙasar ta faransa da su ɗauki mataki akan wallo garak da ta ce ya wuce dan makaɗi da rawa wannan na zuwa ne biyo bayan zarginsa da ake yi da neman matan da ke aiki a ofishinsa da niyyar lalata yayin da maganar yabon kasar qatar da ya shayi ana cikin sukar kasar game da yanda ta ci zarafin waɗanda suka yi aikin lebarancin gina hilayen ƙwallon kafa inda aka gudanar da kofin duniya da ma maganar koro yaro karin benzema daga kasar katar alhali yana iya bugawa kasar ta faransa daga kwata final sai ya cilasta yallan 'yan wasan faransa da sayan tikita dole na jirgi domin dawowa daga kasar katar da ma sauran tuhume-tuhume da ake masa idan taron majalisin kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa da zai wakana a ranar gobe laraba ya samu kashi 25 cikin 100 na mahalarta taron da suka amince da a dakatar Ronaldo Greg daga daga shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar faransa to dole ne zai aje wannan mukamin domin a kasar faransa hukumomin kasar ba su da kurumin su soke wani shugaban wata kungiya ko wata hukuma ta wasanni sai dai a tarihin kasar faransa ba a taɓa yin irin hakan ba shi ko mai tsaron gida na kasar faransa igo loris da ke bugawa kungiyar tottenham da kasar birtaniya a jiya ne ya bada sanarwar da katar da bugawa kungiyar ta kasar faransa igo Loris shine dai ke rike da bajimtar dan wasar kasar Faransa na kwallon kafa da ya bugawa sa kwallaye ya tsare ragar kasar Faransa har so 145 yayin da ya zama kaftan har so 121 dan wasan ya share shekaru goma sha hudu yana bugawa kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai alamun zakara Loris yana da shekaru 36 da haihuwa yanzu haka kuma shine mai tsaron gidan kungiyar Tottenham da kasar ingila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice To a takaice dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan wata mota mai dauke da na'urorin kariya na makamai masu linzami na petrod a Port Still a jihar Oklahoma a ƙarshen wannan wata. Kamar yadda wani jami'in sojan Amurka ya shaida wa murya Amurka a yau Talata. Horar da sojojin Ukraine kusan ɗari yadda za su iya sarrafa na'urar Patriot zai ɗauki watanni da yawa a cewar jami'an. Yau talata 'yan sandan Brazil sun yi wa magoya bayan tsohon shugaban kasar tsoron ra'ayi Jair Bolsonaro tambayoyi wato kimanin dubu ɗaya tambayoyi a wani ɗakin motsa jiki da ke babban birnin Brasilia. Suna gudanar da bincike kan tarzomar adawa da gwamnati a ƙarshen mako da ta yi mummunan barna a gine-gine jama'a a zanga-zangar adawa da sabon shugaban kasar louis Inacio da Lula da Silva. Fursunonin sun kasance a wani sansani a Brasilia da sojojin suka tarwatsa a ranar Litinin. An fara zaman makoki na kwanaki uku a kudancin kasar Peru a yau Talata. Bayan da aka kashe karin mutane goma sha bakwai a rana mafi muni da aka yi tun bayan fara zanga-zangar da aka yi a watan Disamba saboda hamɓar da tsohon shugaban kasar Pedro Castillo. Zaman makoki a yankin Puno da ke kudu maso gabashin kasar. ya zo ne a daidai lokacin da firaminista alberto watarola ke shirin bayyana a majalisar dokokin yan da 'yan adawa ke da rinjaye domin neman a kada ƙuri'ar amincewa da majalisar ministocinsa matakin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada na jagorantar sabuwar gwamnati yau talata wata kotu a uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gurfanar da masu sukar gwamnati 'yan jarida da marubuta ciki har da biyu daga cikin 'yan gudun da suka yi gudun hijira a jamus in ji hukuncin to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin sarfilu Hashim Gumel da ya ce ni gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleimani yaro nake muku fatan alheri da nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kwana lafiya ma'asalam.